أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na alhamis sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ina yi wa malam fatan alkhairi to na gode malam ni dai tambaya ta ita ce shin ya halatta mai azumi ya yi kaki ya haɗiye ya halatta mai azumi ya yi kaki amma matukar zai iya fitarwa to bai halatta ya haɗiye ba haɗiye kaki da gangan alhalin za ka iya fitar da shi yana rage ladan azumi amma baya karya azumi ina fata an gane haka malaman fikihu suka faɗa a cikin littattafai na fikihu tambaya ta biyu mai tambaya yake ko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu fatan malam yana lafiya Allah ya sa haka amin dan Allah malam na ji mutane suna cewa idan mace za ta yi umara babu kyau ta rufe fuskarta sai dai ta bar ta a buɗe to ni kuma ina saka face mask mana takunkumin fuska ko ko takunkumin baki da hanci saboda kiramin maza wani lokaci yana tashi ya rufe wa mutum fuska ni kuma hakan yana saka ni mura don Allah ina so a yi min ƙarin bayani to asali shine idan mace za ta ta shiga harami na aikin haji ko umara ba ta rufe fuska sa niƙabi a yayin harami na mace da aikin haji ko umara haramun ne kamar yadda ba ta sa safar hannu a lokacin harami wala tantaqibu almar'atu wala ƙaffazai ne. haka annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahih Muslim da Muslim ma'ana ita mace idan za ta yi harami babu sa niƙabi, babu sa safar hannu to amma ita yanzu ta ce cakuɗeɗeniyar da ake yi tsakanin maza da mata wajen ɗawafi wani lokaci harami na maza yana taɓa mata fuska kuma zai iya yi wa tun da lokacin da namiji zai shiga harami ko mace zai sa turare domin idan yana tsaka da aikin haji ko umara kuma ba damar sa turare to wasu sukan sa turaren mai karfi wanda yake dadewa bai sa bai tafi ba to irin wannan kuma wani yana da alaji kan jiki idan yana tare da mai turare to ƙarfin turaren yana iya sa shi mara to la'alla wannan shine uzurin ita wannan baiwar Allah in ya kasance akwai haka to ya zama ababul larura wa darura tubihul mahdura da in dai ababul larura ne hakan ya tabbata yana cutar da ke to shari'a ta sauƙaƙa miki domin ita shari'a kullum tana sauƙaƙa wa bayi Allah yana son bayinsa ne da sauƙi baya son ya kuntata musu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا tace sannan idan mace tana period ma'ana al'ada kenan ji an ce babu kyau tana taje gashin kanta ko kitso da kuma yankan farce wai duk babu kyau a wannan ba addini ba wannan gargajiya ce mace za iya yin kitso za iya taje gashin kanta zata iya yanke faratinta ko tana al'ada ba wani dalili da ya hana haka ta ce ina yi wa malam fatan alkhairi duniya da lahira to na gode Allah ya haɗe mu da alkhairinsa mai takarda ta gaba ya ce ko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malam lafiya wa alaikum assalamu wa rahmatullah ta ce malam ni ce na ga abin 'yar uwata kuma ina so na yi amfani da shi a lokacin amma idan na tambaye ta ba za ta bani ba kawai sai na ɗauka to yanzu ina so na biya ta amma ba na so ta sani shin zan ajiye mata ne a inda na san za ta gani ta ɗauka ko kuma ba ta zan yi kawai na yi mata shiru kuma abin da na yi ba sata sunansa ba eh sunansa bizi ko bizi an ce ba sata ba ne duk mutumin da aka aminta da shi yake shiga waje to sai ga abu a wajen amma ba da izini ba sai ya ɗauka wannan abin ba a kiransa da suna sata sunansa ha'inci domin an yadda da kai ne kai kuma sai kai amfani da yadda da aka yi da kai sai kai ne sai kai ba daidai ba ha'inci kenan amma ita sata asali ba a yadda da kai a wajen ba ka keta hurumin wajen ko dai ka buɗe ko ka karya ko ka ƙetara to wannan shi ne sata amma in dai an yadda da kai ka shiga waje to da abin da kai na ba daidai ba a wajen ba sunansa sata ba sunansa khiyana ha'inci da haka wannan abin da kika yi a shari'ar musulunci ba sunansa sata ba ba za a yanke miki hannu ba tunda an aminta da ke a wajen an gane ko to amma kin yi ha'inci kin yi abin da ba daidai ba to abin da shari'a take kallo ko da yaushe shine maslaha a zauna lafiya idan in kika ajiye mata ta ɗauka ba tare da kin yi mata bayani ba za ku ci gaba da zama lafiya ba wata tsangwama ba rashin yadda to shari'a ta yadda ke haka amma idan in kika fito kika yi mata bayani za ta fahimta za ta hakura za ku ci gaba da zama lafiya to wannan ma daidai ne amma in dai in kika fito kika gaya mata wanke ni na ɗaukar miki kaza to daga nan yadda ta kare zaman lafiya ya ƙare za ta dawo tana jin haushin ki saɓani zai faru to shari'a ba ta yadda da wannan ba sai ki aje mata kawai in ta ɗauka ba sai kin gaya mata ba kamar mace ce wani lokaci za ta zo gyara rigar mijinta ko haɗa masa kayan wanki sai ta ji ɗan kuɗi sai ta kwashe daga baya kuma sai ta ji wa'azi sai imani ya shige ta to ta dawo ta ce ga kuɗin ka daman bara ne a kayan wankin ka na ɗiba in ba a yi wasa ba shi kenan an ɓata ya daina yadda da ita to a madadin haka malamai suka ce sai ta yi dabarar da kuɗinsa za su koma hannunsa ba sai ta tona kanta asiri ba ba sai ta faɗa ba dan kada a samu kuma saɓani maimakon gyara ya zama an yi mai an yi ɓarna da haka a madadin haka idan kuɗin nan mu ɗauka naira dubu ne kuma daman dubu ɗaya yake ba ta kuɗin cefa ne wata rana kawai sai ta ce yau ba sai ka ba da kuɗin cefa ne ba me ya faru sai wallahi ba komai shi yana ci yana allai miki albarka nan kwa kuɗin sa yake ci bai sani ba hazihi bida'atukum ruddat ilaykum da haka dai kullun abin da shari'ar musulunci take so shine maslaha a zauna lafiya a zauna lafiya duk yadda za a samu zaman lafiya in dai ba ta hanyar saba wa Allah ba to shari'a haka take so an gane ko to da haka wannan shine akwai wata baiwa Allah da ta turo da tambayoyinta amma ta hanyar sauki voice mail ko voice note ta waya ta hanyar alaba da lada ina jin mazauniyar ko ta je umra ko mazauniyar saudi arabia ce tana tambaya akan abubuwa guda biyu in ban manta ba na farko idan mutum yana ɗawafi kewaye ɗakin ka'aba zai rinka yin addu'a ne ko kuma ya rinka karanta suratul baqara ko kuma ya rinka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan shine zikirin da ake yin ana me dawafi to amma lokacin da kake addu'a in kana dawafi ba a daga hannu ita wannan addu'ar ba a daga mata hannu an gane ko wannan haka ne kamar yadda ta tambaya to haka nan lokacin da mutum yake sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa nan ma ko kana addu'a ba a ɗaga hannu an gane ko kawai addu'a za ka rinka yi hannunka a ƙasa ba tare da sai ka ɗaga hannu ba to sannan sai take magana akan idan mutum ya gama ɗawaki ai zai yi sallah raka'a biyu a ina a maƙamin ibrahim to sai ta ce a jikin ka'aba akwai wani ɗan extension wani ɗan ƙari wanda shi ake kira da hijiru isma'il da larabci hijiru isma'il asalinsa a cikin ka'aba yake to amma lokacin da mutanen makka za su gina ka'aba su sake gina ta bayan ruwa ya rusa ta tun lokacin jahiliya fa tun lokacin annabi bai zo ba a aiko annabi ba lokacin an haife shi yana ɗan shekara talatin da biyar shekarar da aka haifi na na fatima saura shekara biyar a aiko manzan allah da annabta to a lokacin ƙuraishawa suka haɗu suka yi mitin suka ce to ka'aba za ta rushe bai kamata ba ya kamata a yi gidauniya a haɗa kuɗi a zo a gina ta to amma kuɗin da za a gina ta da shi sai kuɗin halal suna jahiliya amma sun san kuɗin halal suka ce to banda kuɗin karuwanci domin akwai masu gidajen karuwai suka ce to duk wanda yake da gidan karuwai kar ya kawo mana kuɗi daga kuɗin gidan karuwai akwai masu gidajen giya masu business din giya kar a kawo mana da kuɗin giya akwai masu kuɗin riba su ba da bashi su yi ƙarin ruwa aka ce to duk banda irin wannan kuɗin kuɗin da kasan naka ne na halal to irin su kaɗai muke neman gudunmawa to sai suka tara kuɗi da suka gama tara kuɗin iya na halattun da suka tara sai suka tabbatar iya wannan kuɗin ba zai gina ka'aba ba ba zai mai da ita yadda take ba sai suka ce to yanzu yadda za a yi mu gina ta iya inda kuɗin mu ya tsaya sauran mu yanke to shine sai suka gina ta iya inda kuɗin su ya tsaya wannan ragowar sai suka yanke shi suka fitar da shi yana cikin ka'abar amma kuɗin su ne bai kai ba kuma a wannan ginin kamar yadda duk wanda ya karanta sira ya sani manzo Allah ya yi tarayya da su wajen wannan ginin da shi aka yi ginin cikin abin da malaman sira suke faɗa manzo Allah ya zo suna cikin gaddamar ma mai da dutsen hajarul aswad wanda a ƙarshe da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya raba gaddama su aka mai da dutsen hajarul aswadi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara arba'in Allah ya masa wahayin annabta kai har ma ya yi hijira ya auri na na Aisha a lokacin manzala yana wajen ɗan shekara hamsin da biyu ko da uku ta sai ke gaya wa aisha wata rana suna hira ya ce ba don mutanen makka ba su daɗe da barin maguzanci ba abubuwan jahiliya ba su gama sakarsu ba da yanzu zan rusa ka'aba in sake mai da ginin ta yadda yake na asali to amma yanzu wasu su in na ce zan rusa ka'aba akan wannan rusa ka'aba sai su bar musulunci saboda riko da gargajiya da al'ada da sauransu saboda ka'aba tun tun talatala mutanen maka suna girmama ta ko da musulunci ko ba musulunci saboda ɗaki ne da suka gaje shi iyaye da kakanni mai girma mai daraja bari mana misali yadda za mu fahimta a kusa-kusa kamar dutsen dala ne ga mutanen kano kamar badala ce yanzu ga mutanen kano yanzu wani aka ce an taɓa badala ji yake kamar an taɓa ka'aba ai har rusa ka'aba badala ake inna lillahi da wannan alama ce ta kurbushin gargajiya ce bata sake ka ba amma me badala iyayenmu da kakanninmu dan me suka yi badala dan kare gari daga hari daga yaƙi ba wai kwalliya ba ce badala larura ce kamar kyauran kofar gida ne to yanzu ba an wuce wannan zamani yanzu yaƙi ya wuce wannan yanayin a da yaƙi da doki da raƙumi da jaki ake yi to shi a al'adar doki wanda duk ya fi sauran sufa da tsalle idan tudu ya kai mita biyar doki ba iya tsallaka shi to shi yasa duk gari mai tarihi sai a yi masa badala a haka ƙasa a tara ta kai mita biyar gefen kuma a rarake ya rami to doki in ya zo ba zai iya tsallaka ba da haka dole in mahara suka zo da doki sai dai su biyo ta kofar gari to in dare ya yi sai a rurrufe kofar gari to gari yana da security da daddare ba wanda zai hauro duk wanda zai shigo sai dai ya shigo ta kofar gari to kuma akwai sarkin kofa in za ka shigo sai ka kunkwasa ya san waye sannan ya baka izini ka shigo wannan fa shine amfanin badala a wajen iyayenmu da kakanninmu haka yanzu kun bar gari da tarin kasa me amfanin sa har su mutane suna zuwa daga ingila daga ina ne wai su gyara muku badala saboda sun raina muku hankali me badala za ta yi muku kana zaune da tarin ƙasa baka da wajen sana'a kana zaune da tarin ƙasa baka da aikin yi kana zaune da tarin ƙasa ba gidajen zama a rusa su a yanka filaye mutane su samu gidaje su samu filaye su zauna lafiya su yi sana'a ko iyayenmu suka dawo yanzu su rusa ba dala za su saboda su da hankali suke aiki sun yi ta ne don taimaka amfani yanzu da ba ta da amfani me amfanin zamanta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha yace ba dan mutanen ki ba su dade da barin musulunci ba da zan rusa musu Ka'aba in mai da ita yadda take to sai annabi ya bata haka har ya bar duniya da ya rusa ba bai gyara ba to shi ne daga nan malaman musulunci suka ce duk da yanzu akwai kuɗaɗen na halal amma tun da annabi ya tafi ya bata haka a bata haka shi yasa har yanzu zaka ga wajen gashi nan an dan kewaye shi an dan ƙara shi ba cikin ka'aba ba amma amman ne yake da ita to idan mutum ya gama dawafi zai yi sallah raka'a biyu a makamin Ibrahim wannan matsayin ta daban to sannan shi kuma wannan wajen in ka samu dama ka shiga kai sallah raka'a biyu shi ma yana da falala kamar kai sallah a cikin Ka'aba ne domin asalin cikin Ka'aba ce wannan wajen wannan ma yana daga cikin abin da ita baiwar Allah ta yi tambaya a kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu gane idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun cike da aya ta arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta arba'in da tara fadin Allah wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab kuma wannan shine darasinmu na sha uku a cikin surar mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يتوى وإذ نجيناكم كتنا يا عند مكت إيرة تدكو أي واذكروا كتنا iz yayin da na ku muka tseratar da ku ana nufin su banu isra'ilawa bayan Allah ya yi ijimali yanzu zai yi tafsili ya gaya musu ya yi musu ni'ima a dunkule to yanzu kuma zai fasa musu bakin menene ni'ima kowa ya san Allah ya yi masa ni'ima amma wani ba zai iya hararo da kaza da kaza da kaza shi ma yana cikin ni'imar ba wani shi a tunaninsa kaza ba ni'ima ba ne kaza shi ne ni'ima to idan Allah yana so ya maka dalla dalla gwari gwari ka fahimta to sai ya dau salo na lissafi daga ciki ne maka kaza ne maka kaza ne maka kaza to kai kuma ana lissafawa ana lissafawa abin yana girma a zuciyarka yana girma a zuciyarka har a kai inda za ka ɗimauce kanka ya buga ashe ka zama ni'ima ne ashe ka zama ni'ima ne shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ɗau salo na lissafa ni'imomin Allah ba ku isa ku kai ƙarshen su ba sai dai ku gajiya to da haka Allah zai yi wa banu Isra'ilawa lissafi na keke da keke game da manya-manyan ni'imomi da ya musu bayan ya faɗe su a duddunkule a baya ya ce wa eh, wazkuru ni'mat eh, ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin can baya ce wa aufu bi ahdi ufu bi ahdikum wa iyaya farhabu daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya musu ya tseratar da su min ali fir'auna daga fir'auna da mutanensa malai ce ai aba akum ubangiji yana nufin ya tseratar da iyayenku kamar yadda muka yi bayani ni'imomin iyayensu aka yi wa to amma su din ana goranta musu domin ni'ima ga uba ni'ima ce ga ɗa kamar yadda ni'ima ga ɗa ni'ima ce ga uba to da ana goranta musu alhalin ni'imar asali iyayensu aka yi wa malai ce wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamani nabiyina bima an'ama ala abaihim ta tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu malaiti wal khitab wannan zance bihi na ambatan tsiratarwa wa bima ba'adu da ma abin da zai zo nan gaba lil na ana yi ne ga banu isra'ilawa samammu fi zamani na waɗanda suke zamanin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ama ala abaihim ubangiji yana gaya musu abin da yawa iyayensu na ni'ima tazkiran lahum dan su ya tunatar da su bi ni'matillahi ta'ala da ni'imomin Allah madaukakin sarki li yu'minu dan su ma su imani kalmar min ali fir'auna ana nufin daga fir'aunan da wanda suke tare da shi domin lafazin alu a larabci yana ɗaukar shi mai abin da kuma wanda suke tare da shi idan aka ce alu musa annabi musan yana ciki alu haruna annabi haruna ma yana ciki kamar da hausa ne ka ce iyalan wani to ai wanan ma yana ciki shine na farko a lissafi ali ibrahim ibrahim ɗin ma yana ciki ali fir'auna fir'aunan ma yana ciki an gane ko dan lissafin iyali daga shi ne iyalin ake farawa sai kuma abin da ya biyo baya to sannan kalmar al wanda muke fassara ta muke iyali ba wai dole sai wanda ya alaka da kai ta jini shine iyalinka ba a'a idan kai shugaba ne duk mabiyinka iyalinka ne idan kai ne wata aƙida ne to duk wanda yake kan wannan aƙidar shi ma iyalinka ne idan kai ma'abocin addini ne to duk ɗan addinin shi ma iyalinka ne ina fata an fahimta shi yasa fir'auna in aka ce iyalin fir'auna ana nufin shi fir'aunan da kuma duk waɗanda suka bi shi suka yadda da shi akan addininsa na abauta masa shi yasa Allah madaukakin sarki ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab a yanzu fir'auna da shi da waɗanda suka biye masa wajen bauta masa ana gasa su da wuta safiya da maraice a barzahu kafin a tashi alkiyama suna kaburburan su amma Allah yake da safe da rana muna gasa su da wuta to sannan wa yawma taqumu sa'a rana kuma da alkiyama za ta tashi ubangiji zai yi umarni da mala'iku yace adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku ta sake fir'auna da shi da jama'arsa ku jefa su cikin matsananciyar azaba ita ce wutar jahannama kalmar ali fir'auna anan da aya ta ambata shine qaumahu da wata aya ta fassara a cikin suratu hud يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود زي جاغبا يكفى cikin wuta sannan sauran jama'a su biyo shi sakamakon shi ne jagoransu na ɓata shine ne jagoransu na halaka da taɓarwa. to da dai kalmar al tana zuwa da ma'anar iyalan mutum wanda suka haɗa jini tana zuwa kuma da ma'anar waɗanda suka haɗa aƙida guda to sannan shi kansa mutumin kuma da shi a ciki to Allah ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna ku tuna yayin da muka tsiratar da ku daga jama'ar fir'auna shi kansa da jama'arsa waye fir'auna su waye jama'arsa shi fir'auna shine dai sarkin da ya mallaki kasar misra kuma ya zamani da annabi musa kamar yadda na gaya mana a darasin baya kalmar fir'auna din take ne na sarautarsa title ne na masarautarsa duk wanda yake mulki a ƙasar misra a wannan lokacin sunansa fir'auna kuma ba fir'auna ɗaya aka yi ba an yi fir'aunoni da yawa amma shi wanda ya zamani da annabi musa ya fi ƙaurin suna saboda shi ya fi matsawa musulunci da musulmi kuma shi ya yi kafirci ya yi zamani da ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli amma idan za ka bibiyi alƙur'ani ƙur'ani zai nuna maka fir'auna ba ɗaya aka yi ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وصمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد في الله الذين لغوا في البلاد ubangiji yace baka ga yadda Allah ya da adawa ba da samudawa masu sarrafa kwazazzabo masu fafake dutse su mai da shi gida da sai a gaba sai Allah yake wa fir'auna da fir'aunoni zil autadi ma'abuta tiraku abinda zai nuna maka ba ɗaya bane sai Allah yake allazina dagaw fil bilad waɗanda suka yi dagawa a cikin garuruwa inda ɗaya ne sai a ce allazi dagafil baladi amma sai aka ce allazina اسم الموصول للجمع دغوا فعل ماض للجمع an gane ko fa aktharu fiha al-fasad inda dai ne sai a ce fa fasad amma fa aktharu fi'l lil jama'a to da ka dai fir'aunoni da yawa aka yi amma na zamanin annabi Musa kamar yadda muka faɗa ya fi yin fice kuma ya fi ƙaurin suna a cikin Qur'ani hasali Allah bai ambaci wani suna mai yawa ba a cikin Qur'ani sama da nasa da na annabi Musa idan yanzu suna ne na ɗaiɗaikun mutane za ka irga a ƙur'ani wanda ya fi yawa to sunan fir'auna da sunan annabi musa sun fi yawa saboda kissarsu ta fi kowace kissa yawan maimaituwa a ƙur'ani hikimar hakan saboda halin mutanen makka ya yi kama da halin banu isra'il ta fuskar taurin kai da tsageranci da rashin mutunci to shi yasa Allah sai ya ɗauko tarihin waɗansu mutane masu hali irin su sai ke ta nanatawa annabi dan ya gaya masa halin wa'ancan shi kuma dan ya rinka gwadawa da halin nasa mutanen dan ya ji irin yadda annabi Musa ya zauna da wa'ancan shi ma ya kwaikwaya ya san yadda zai zauna da wa'annan shi yasa Abu Jahal ake ce da shi fir'auna hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'umma in ka karanta tarihin fir'auna da taurin kan da yawa annabi musa da ja da yi da shi in ka karanta tarihin abu jahal ka ga irin haka yi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ka dai wannan alakar ita ta sa shi yasa malamai sukan ce kadal qur'anu ayyakuna li musa qur'ani ba dan an san littafin annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam inda mai karatu aka bawa ya tanka ya ce cikin annabawa ya cancanta a dangana wa ƙur'ani saboda yawan sunansa a cikin ƙur'anin to da annabi musa za a ce don ba wani annabi da sunansa ya yawa a cikin ƙur'ani irin annabi musa ko manzo allah sallallahu alaihi wasallam da littafin nasa ne sunansa bai kai na musa ba a cikin ƙur'ani to haka fir'auna saboda in dai allah zai ambaci kissar annabi musa to sai ya hada ta da fir'auna kissar annabi musa sai an hada ta da fir'auna ina fata an gane to shi kuma mutanen fir'auna kamar yadda na gaya mana kai a baya fir'auna sunansa na yanka shine al-walid ibn al-ashama ko al-ashama ibn al-walid wannan shine sunansa na yanka amma sarautarsa sunanta fir'auna da aka sai ake kiransa da sunan har ya danne ma sunansa na yanka mutanen fir'auna sune kibdawa asalin kabilar ƙasar misra wanda daga su ne annabi ya auri matar samariyatul kibdiyya wanda mu ƙauke sarkin misra na lokacin shine ya bawa annabi kyautarta da kyautar jaki wanda annabi ya sa wa jakin suna ya afur ita kuma baiwar mariyatul qibtiyya annabi ya yanta ta mai da ita sadaka ta haifa masa ɗansa na ƙarshe wanda shine ibrahim al-mu'azzab da haka mariyatul qibtiyya yar kabilar qibta ce qibta kuma sune asalin kabilun misra wanda sune asalin kabilar fir'auna an gane ko a wannan lokacin su wannan kabilar ba su musulunta ba kafirai ne su kuma abin da suka fi shahara da shi na kafirci shine bauta shi fir'auna da kuma tsaki shine abin da suka yi fice da shi an gane ko to da da Allah yake ali fir'aun yana nufin kibdawa kabilar kasar misra na wancan lokacin to kuma a wannan lokaci akwai kabilar banu isra'il a misra su kuma asalin banu isra'il ba 'yan misra bane kira na suka zo su kuma sanadiyyar zuwan su kasar misra shine kawo annabi yusuf da aka yi aka kai da shi yan uwan annabi yusuf da suka fito da shi don su katar da shi suka je suka jefa shi a rijiya a ƙarshe fatake sun zo wucewa ta wajen rijiyar suka zura guga za su jawo ruwa shi kuma annabi yusuf ya rike da suka jawo suka fito da yaro da yake jarumai ne a dokar daji ka jawo mutum a cikin rijiya yaro kuma baka gudu ba ai kaga sai jarumi fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam da suka jawo shi suka ce albishirinku mun samu yaro ribar kafa kura ta taka kwado daga ɗiban ruwa ka samu mutum wa asar ruhu Biza'a sai suka mai da shi kayan siyarwa domin lokacin ana cinikin bayi to shine suka tafi da shi kasan misra sai suka sai da shi a can wa sharawhu bi samanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada to wannan shine asalin zuwan Yusuf kasan Misra yazo a bawa sarkin gari ya siye shi ya mai da shi boyi-boyi matar sarki ta gan shi ta yi sha'awarsa ta so ta aikata fasikanci da shi Allah ya tsare shi a ƙarshe aka sa shi a kurkuku abin da ya faru da ya faru a ƙarshe har ya fito ya zama ministan gona to a ƙarshe shine ya tura garinsu ya ce a taho da babansa da babarsa da 'yan uwansa da ka ya ba wa 'yan uwansa rigarsa ya ce ga rigata ku kai wa babana idan kuka kai ku jefa masa ita a ido lokacin baban shekararsa arba'in yana kukan rashin yusuf har ya makance ya ce to da kun jefa masa rigar a idansa ya ji ƙanshin rigar ya ji ƙanshi na idansa zai buɗe kuma aka jefa masa ya ji ƙanshin yusuf idan ya buɗe sai ce wa tuni bi ahlikum ajma'in kuma ku tarkato dangin ku kanku da karkwata ku dawo misra namu ya samu da haka suka shigo ƙasar misra annabi yusuf ya karrama su ya zaunar da su to wannan shine tarihin zuwan banu isra'ilawa misra wanda wannan zaman da suka yi a nan ne da zamani ya zamani bayan yusuf ya mutu da dadewa aka zo aka haifi annabi musa aka haifi annabawa da yawa a ƙasar misra to lokacin da mutanen banu isra'ila suka zo misra har suka fara samun mulki su yusuf kenan to sai aka fara takun saƙa tsakanin baƙi da 'yan gari su mutanen ƙibɗawa suna cewa waɗannan baƙi ne sun zo sun samu gindin zama har sun fara mulki suna so su yi kaska fidda mai giji za su kore mu daga garinmu sai wannan hasadar ta taso to bayan dai abin da ya faru ya faru masu mulkin zamanin annabi yusuf sun wuce fir'auna ya zo to shi wannan ƙiyayyar ta ƙabilanci sai ta yi tasiri a zuciyarsa shi ne tun daga wannan lokacin kamar yadda za mu ji a wani ƙaunin an ce mafarki ya yi cewa wani yaro cikin banu isra'ilawa ya zo ya gawurta ya ƙwace masa mulki a wani ƙaunin aka ce bokaye irin malaman tsubbu da suke zama a fadar sarakuna sufiyar ƙaunin ya tambaya ya ce ku bani labari ku duba min menene ƙarshen mulki na ya ƙarshen mulki na zai ƙare to sai suka yi masa duba irin na bokanci na 'yan kwanaki sai suka kawo masa rizal suka kawo masa sakamako suka ce mun duba mun gani waɗannan baƙin banu isra'ilawa su ne za su haifi wani yaro a cikinsu ne yaron zai gawurta ya zo ya kwace maka mulki to tun daga nan ne sai fir'auna ya zauna ya yanke shawara ya ce to tun da ku haka ne ba za mu sake barin ɗansu namiji ya zauna lafiya ba sai fir'auna ya abubuwa na dabaru irin nasa da shawarwari na 'yan kanzaginsa ake kama matan banu isra'ilawa idan sun haihu a kwaci 'ya'ya maza in maza ne a yanka an gane ko to kafin fir'auna ya kai ga haka sai da ya tsari mai ban mamaki daga cikin tsarin shine duk 'ya'ya matan sai aka kama su aka yi musu wata kaciya wanda yanzu mutanen misra da sudan suna kiran kaciyar da kitanul fir'auni idan aka haifi 'ya mace to sai a kai ta asibiti su kuma likitocin asibitinsa za su yi mata ɗinki a al'aurata wannan ɗinkin ba yadda za a yi mace ta iya haihuwa ko kuma namiji ya iya saduwa da ita sai an je an yi operation an buɗe har yanzu in ba yanzu ahli sunnan sudan ba da suka dage suna ta wa'azi suna wayarwa da mutanen sudan kai da mutanen misra za ka samu har yanzu suna da wannan al'adar ta wannan kashiyar wanda kaciyar tana cutar da su kwarai da gaske amma da yake sun gaje ta iyaye da kakanni sun kasa daina ta in ba yanzu wayar da kai na addini ba shi yake sa su daina na farko dai ita kaciyar amfaninta tana hana mace ta yi zina ba yadda za a yi mace ta iya zina da haka idan za su aurar da 'ya'yansu mata sai an kai su asibiti an musu operation an buɗe al'aurarsu sannan ake iya aurar da su saboda in ba haka ba in namiji aure ta ma ba zai iya saduwa da ita ba zai same ta ne a ɗinke shi kuma fir'auna hikimar wannan dan ko da mace za ta haihu to dole sai an kawo ta asibiti an mata operation to da an kawo ta asibiti an mata operation likitocinsa za su gane me ta haifa in ɗa namiji ne taraf za a gaya wa jami'an tsaro to an samu ɗa namiji sai a zo a ɗauke shi hukuncinsa a je a yanka shi shi kawai hikimar kenan to yana daga cikin cutarwar wadda ita kaciya take wa 'ya'ya mata tana hana al'adar su ta fita sai ka ga yarinya budurwa da ciki kato to kamar za ta haihu nan kwa budurwa ce saboda sun ce dattin al'adar su baya fita gaba daya saboda an rufe masa hanya da data dai wannan khitanul fir'auni shine kaciyar da fir'auni yake wa mata tun a wancan zamani dan in sun zo haihuwa ya san cewa eh, za su haihu kuma kaza kuma kaza kuma kaza haka suka gaya mana a zaman da muke a waɗannan wajaje lokacin da muke karatu to da haka dai fir'auna ya ɗauki wannan mataki sannan yakan sa unguwar zoma suna bi gida gida suna bincikawa su gano masa mace mai ciki kuma da sun gano mace mai ciki an sa mata ido kenan ana bincikenta har lokacin da za ta haihu da ta haihu kuma sai a ce me kika haifa a gadan in ya tabbata da namiji ne sai a yanka shi to haka fir'auna ya dau tsawon lokaci ya nemi su to sai da tafiya ta yi tafiya ya kusan ya karar da 'ya'ya mazan su karkaf to sai kuma wani tunani ya zo masa wata hikima ta Allah domin su banin isra'ilawa da ke su baƙi ne ba 'yan asalin ƙasar misra ba ne za ka samu duk wani aikin gazawa da kasawa su suke yi su ne faskare su ne gadi su ne kwasar kashi su ne dako su ne kaza to da fir'auna ya rinka yanka 'ya'yansu sai ya zama tsofaffin da suke wannan sana'ar sun fara gajiyawa suna mutuwa yanzu kuma babu yara masu tasowa to sai manyan 'yan kabinet ɗin fir'auna suka gaya masa suka ce ranka ya daɗe in an ci gaba da yanka yaran mutanen nan za a wayi gari ba mu da masu yi mana sana'ar kaskanci za mu dawo muna yi za a dawo mu muke sana'ar kwashe kashin kanmu da kanmu mu muke faskaran kanmu da kanmu mu muke gadin kanmu da kanmu to kuma me aka yi kenan to shine sai sakula ta biyu ta sauko sai aka ce to yanzu a raba idan an yi shekara ɗaya ana yankawa in shekara ta kewayo sai a ƙyale shekara ta biyu a ɗora shekara ta uku a ƙyale to wata hikima ce nan ma Allah ya tsara yanzu an dawo ba duk shekara ake yankawa ba shekara ake tsallakewa a yanka shekara a tsallake shekara to sai Allah ya kaddara a shekarar da ake tsallaken yanka sai annabi haruna ya zo duniya shi yasa za ku ga a ƙur'ani ba a faɗi kes ɗin haruna ba shi ba bai gamu da matsalar yanka ba saboda shi haruna ya zo a shekarar da ba a yanka ne da haka shi sai ya fure kuma daman su bi Allah yake so ya tayar annabawa ɗayan sai ya zo a shekarar da ba a yanka Musa sai ya zo a shekarar da ake yanka to shi yasa zaka ji gwagwarmayar ta an tsallakar da shi daga yanka akan Musa ta ƙare saboda shi ya faɗo a shekarar yanka to Allah kenan idan ya shirya zai yi abu dabarar mai dabara ba ta magani yanzu da fir'auna zai dawo duniya da ya ce kash ina ma ban karɓi shawarar tsallake shekara ba Dan in gama da haruna ina ma ban karɓi shawarar matata ba da ta ga Musa ya burge ta ya ƙayatar da ita ta ce ainihin liwa li la la taqtuluhu asa an yanfa ana aw nattakhidahu walada Allah ya ce wa hum la yash'urun yace ina ma zafi ya ce ina ba ban karɓi waɗannan shawarorin ba din na gididdibe waɗannan yaran na huta amma ba ka da yadda za ka iya idan Allah ya ƙaddara kaddara za ta faru hankalin mai hankali da tunanin mai tunani da tsaron mai tsaro ba sa magani sai abin ya faru sannan kai fargar jaji ai da kaza ai da kaza magana aikin gama ya gama ina fata an gani to da haka wannan gwagwarmayar ba karamar gwagwarmaya ba ce da banu isra'ilawa suka fuskance ta a rayuwa a tarihi Tarihin su ba zai taɓa cika ba babu wannan eh, eh, bayani mana in dai za a baka tarihin banu isra'ila to sai an gaya maka wannan kalubalen in dai za a baka kissar annabi musa to dole sai an gaya maka kissar yanka yara da fir'auna yayi sai dai in ba daga farkon kisa za a dauko ba da daka shi yasa sau da dama Allah in dai zai ba da tarihin annabi Musa sai ya faɗi wannan anan wa iz najjaynakum min ali fir'auna a wani waje wa iz anjaynakum min ali fir'auna da najjaynakum da anjaynakum duk ɗaya ne a larabci domin fi'ilin yakan zo lazim yakan zo muta'addi najja muta'addi bit tad'ifi anja muta'addi bil hamza an gane ko to da haka ubangiji maɗaukacin sarki yace an jaina ku. a wani wajen kuma yace ku. da haka ku tuna irin wannan gagarumin ni'ima da muka yi muku ta tseratarwa min ali fir'auna daga iyalan fir'auna yasumunakum al azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba malai ce yuzabbihunakum suna yanka ku a nan Allah ya ce mummunar azaba bai faɗi ta ba amma a wasu wajajen ya faɗa yuqattiluna abna'akum a wani wajen yuzabbihuna abna'akum yuqattiluna da yuzabbihuna shine fassarar su al'azabi mummunar azaba domin ko shakka babu kashe mutum ta hanyar yanka na daga cikin hanyoyi na azabtarwa an gane ko to shi ko fir'auna irin wannan salo ya dauka tare da cewa a zamanin sa akwai hanyar da zai iya kashe yaran ba wannan hanyar ba amma saboda tsabar jabberanci da mugunta ya dau hanyar yanka yo ba jinjiri ba babban mutum ma ka sa masa wuka ka yanka shi ai baka tausaya masa ba ina ma ka harbe shi da bindiga ina ma ka sa kibiya ka soke shi da ita wannan duk ya fi sauki akan ka sa wuka kana gegarawa yana kallon wukar yana jin shigarta har ka zara ransa to da Allah madaukakin sarki ya kira ta da mummunar azaba saboda hanya ce ta wahalarwa wajen kisa babu sauki a cikinta da daka ubangiji subhanahu wata'ala yake ya sumu nakum su'al azab mala yake ashaddahu shine mafi tsananin azaba wal jumlatu hal jumlar gabaki ɗayanta jumla ce haliya min damiri najjaynakum daga lamirin najjaynakum mun tsiratar da ku alhalin fir'auna yana tsaka da gana muku mummunar azaba na abna'akum suna yana yanka ko suna yanka shi da yan kun abna'akum ƴaƴanku maza shi yana bada umarni su kuma masu yanka suna yi sai aka dunkule su a cikin aikin aka ce duk suna yi domin shugaba ya ce a yi ko da ba shi ya ba ana iya jingina masa a ce shi ya yi an gane ko yanzu fir'auna ba inda aka samu a tarihi cewa ya yanka da kansa amma shi ya ɗauki masu yankan yake biyan su albashi suke yankawa da haka sai Allah ya ce suna yankawa da shi da su shi yana ba da umarni su kuma suna zartarwa ubangiji maɗaukakin sarki yace wa yastahayuna nisa'akum suna ƙyale ƴaƴanku mata su rayu ba wai suna busa musu rai ba a'a suna ƙyale su su rayu to a ƙa'ida ta yaren larabci idan kai wa mutum abin da rayuwarsa ta kyautata ana cewa ka raya shi an gane ko kamar yadda in kai wa mutum abin da rayuwarsa ta munana ko ka kashe shi ko da ba kai tsaye ba ana iya cewa ka kashe shi shi yasa ubangiji ya ce min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an yanzu mutum ne zaka same shi cikin yunwa cikin fatara ka ɗauki abinci ka bashi ya dawo ya murmure bai da lafiya ka kai shi asibiti a bashi magani ya warke to a wajen Allah kamar busa masa rai kai in shi ma ya je ci gaba da yin wannan aikin alherin duk kana da kamasho raya mutum ɗaya abin nufi kyautata rayuwarsa kamar kyautata rayuwar dukkan mutanen duniya ne haka nan kashe mutum ɗaya ko ka kashe shi kai tsaye ko ka sabauta masa halaka wa wajen Allah kamar ka kashe mutanen duniya ne baki ɗaya shi yasa akwai laifuffukan da mutane za su yi ba kashe kai ba kisan kai bane kai tsaye amma a doka kashe su ake yi kamar me kamar sai da kayan maye duk mutumin da aka same shi yana sai da kayan maye ko a garin maguzawa ba a garin musulunci ba kashe shi ake yi kai tsaye yanzu ko cana ka je ko ina ne irin waɗannan kasashen da basu ma yadda da Allah ba in dai aka same ka kana sai da kokar ko kana sai da wiwi ko banalin ko totalin kashe ka suke yi saboda me saboda kashe mutane kake yi duk mutumin da ka bashi kayan maye ya sha ya lalace kwakwalwarsa ta bar shi me kai masa kisan tsaye kai masa gwanda a ce mutuwa yi haka nan zaka samu kasashe irin su Saudi Arabia da sauransu duk hukuncin kisa suke wa irin waɗannan amma mu ne saboda mun san kanmu ba ba mu san ciwon kanmu ba sai kaga mutum yana sai da kwaya yana kaza kuma wani babba ma ake kallon sa a cikin al'umma saboda talakawa masu mutuwar zuciya in sun yi wa matansu ciki ba su tanadi rago ba za su je ba su rago ya baka rago ka yanka wa yaron kuma yaron ya tashi fi kuma ya yanka shi ya ba shi kwaya ya lalace mana kaga an yi ɗaya da ɗaya ka ba shi rago ya baka rago ka ba shi mutum wannan shine abin da yake faruwa inda babu hankali ba a san ciwon kai ba to haka nan mutumin da aka kama shi yana tsafi hukuncin kisa ake masa tun a zamanin sahabbai na umar yace haddu sahiri katlun bisayfi boka in muka kama shi tara kansa muke yi saboda ni saboda in boka ba ku kashe shi ba shi zai kashe ku tun yana sa kuna yanka kaji kuna yanka zabi kuna yanka baƙaƙen akoyoyi zai zo ya sa ku kuna ci zai zo ya sa ku fara yankawa ba kwa ci ku binne tun ana nan ana nan zai zo ya sa ku fara yanka jariranku a satin nan wani babban jami'in tsaro na kusa da wani babba ya kira ni yace malam shawara nake nema wani hali na shiga mawuyaci ina son ka bani shawara nace to menene matsala cikin azumin ne yace to me gidana kaji kaji kaji yace da ban dade da shi ba ban daɗe da aka turo ni in zama dogarinsa ba to da na zo na ga abubuwa na ban mamaki amma ban shige masa ba to yau bai fi sati ɗaya ba sai ya kira ni ɗaki ya ja ni a jiki sai yake tambaya ta wane kaji kaji kaji ya ce to daman na sani yana da inda ya aje bokaye wasu anan wasu anan wasu anan ya ce to akwai wani babban boka da yake da shi a Nijar asalin sanadiyar kira na ɗin ma da aka kenan ya ce yanzu bokan ya ce masa zai masa wani sihiri amma sai an yanka zakuna guda hudu yace kowane zaki kuma miliyan biyar yace to an turo mana da bidiyon da komai an yanka zakin gashi mun gani yace to amma yanzu hankalinsa ne ya fara dawowa jikinsa anya wannan abun kwa za a wanye da lafiya to yanzu dan Allah zaki me yayi me ya ji me ya gani a kamo a yanka tun ana yanka dabbobin gida aka koma na dawa za a dawo yanka mutane to wannan shine abin da shari'a ta yi hangen nesa na gwanda a taka musu burki tun kan su kai wannan lokacin mutum nawa aka tsinta babu ido an kwakule masa ido mutum nawa aka tsinta babu gabansa an kashe shi an yanke masa gaba mace nawa aka tsinta an yanke nonuwanta an yanke farjinta duk suwa suke wannan aikin Boka ya suke yi wani sai ga idan an ce a kashe boka ha ba bokan kawai fa wuridi yake yi kai ne yake nuna maka wuridi yake to wuridin wani iri to da wannan shine a shari'a to da ka dai fir'auna ya ɗauki hali mummuna na ƙeta na mugunta na yanka 'ya'yan banu isra'ilawa maza da ƙyale 'ya'yansu mata to Allah wajen ƙyale 'ya'ya matan su rayu sai ce wa yasta hayuna suna rayar da su abin nufi suna kyautata rayuwarsu su bar su su rayu kuma duk wata hidima da za a yi wa ɗan ƙasa su ne wa mata to amma su manufarsu shine ai mace ba ta zama shugaba ko a jahiliya ko a maguzanci yanzu amerika shekarar ta nawa amerika shekarar ta ɗari biyu da hamsin tana demokuraɗiyya amma ta ƙi yadda mace ta mulke ta har gobe a lokacin da donald trump ya yi takara da hillary clinton masana suka ce hillary clinton ce ta ci zaɓen amma da har kafirai a kafircinsu sun san mace ba zai yi ta shugabanci a yi nasara ba sai suka hana ta suka murɗa gwanda trump ya mulke su a matsayinsa na namiji gaula akan mace ta mulke su yanzu gashi a tarihi ba a taba ba ka gama mulki a amerika a kai ka kotu sai akan trump jiya ko shekaran jiya an kai shi kotu za a yi masa shari'a kuma in ba wasa ba sai an daure shi duk da sun san fa yana da wannan hali na wauta da gaula ne shi da kaza da kaza da kaza amma sun gwammace shi akan me akan mace to haka a zamanin fir'auna sun gwammace su gatanta wa matan banu isra'ilawa su raine su su kyale su su rayu domin in dai mace ce sun san ba su da matsala mace ba za ta yi mulkin misra ba duk maguzancin mutanen misra ba za su bari mace ta mulke su ba wannan shine dabarar su yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum da haka Allah yake wa man ahyaha fa annama ahya nasu jami'a wanda ya kyautata rayuwar wani yayi rayuwa mai kyau kamar ma ya raya duk mutanen duniya ne abin nufi ya kyautata rayuwa amma an ce kamar ya raya da haka kyautata rayuwa a larabci ana iya cewa da shi rayawa kamar yadda kashewa a larabci ana iya kiransa da suna kisa kuma kisan mutum ɗaya yana iya zamawa a madadin kisan mutane da yawa malai ce hunna suna kyale su su rayu a haya'an da ransu liqauli ba'd al-kahanati abinda yasa wai saboda wasu bokaye ne suka faɗa lahu ga shi fir'auna anna mauludan cewa akwai wani yaro da za a haifa yuladu fi bani isra'ila cikin bani isra'ilawa yakunu sababan li zahabi mulkika shine sanadin karewar mulkin ka to wannan yasa ya fara wannan yanke yanke kama waɗansu malamai masu ta haƙiƙi suka ce babu wannan kisar ba ta da asali cewa fir'auna ya yi mafarki ko boka ya sun gaya masa babu inda qur'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa ingantacce kissa ce isra'iliya zai yi gaske ne zai yi ba gaske bane wasu malaman suna cewa kawai fir'auna giyan mulki ya sha da isa dan ya taka banu isra'ilawa kawai yasa yake musu haka kamar yadda Allah ya faɗa a suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وبنجي يتي إن فرعون على في الأرض فرعون كوجي ملكي يشاء وجعل أهلها شيئا في كسبتا ننقرن سجدا بيو يميد وسي أموا وسي أمبورا يي أبن دا أكي توا divide and rule فرق تصد ka haɗa mutanen ka faɗa don su shagaltu da faɗan kai kuma ka ci gaba da mulki wannan siyasar fir'auna ce wanda da yawan masu mulki za ku ga yau suna applying ɗin wannan system ɗin kawai masu mulki sai su haɗa yaƙi a ƙasarsu da kansu fa don mutane su shagaltu da faɗa su kuma su yi ta mulki fir'auna ya fara wannan ya ƙulla wutar gaba tsakanin banu isra'ilawa da ƙibɗawa kuma ya dawo yake goyon bayan ƙibɗawa ɗin akan banu isra'ilawa shine Allah ya ya ce yace yastadifu da'ifatan minhum yace cutar wasu daga cikin mutanansa yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa nisa nisa'ahum yana kyala mazan su sarayu sai Allah in innahu kana na al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnata to kaga in za mu ɗauki wani dalili na yanka ƴaƴan mutane da fir'auna ya ta yi a ƙur'anance to wannan ayata cikin suratul qasas ita ce hujja babu magana cewa bokaye ne suka gaya masa ko mafarki yayi kawai Allah ya ce ala ardi giyan mulki ke ta kama shi jin ya isa domin ya ce ana rabbukumul a'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun wannan isacce yana ganin kowa ya taka ya taku kowa ya raya ya rayu kowa ya kashe ya mutu yadda ya dama haka za a sha wannan giya ita ta ɗauki fir'auna kuma a ƙarshe ta kai shi ta baro shi da haka ubangiji ya ce wa fi zalikum lallai a cikin wannan abin da kuka fuskanta na yanka ƴaƴayenku maza da kyale matan su rayu Maliki ayal azab ana nufin azaba da Allah ya faɗa a baya awil inja ko tseratarwar bala'un min rabbikum azim akwai jarrabawa mai girma daga ubangijinku kalmar bala ana nufin jarrabawa domin asalin jarrabawa bala'i ce a larabci akan ce balaunahu mun jarraba shi ko ibtalainahu mun jarraba shi Wana nabluukum bish bi wal khairi fitna wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un an gane ko wala nabluwannakum bi shay'in hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum da haka al da bi ma'anahu al-imtihan da a cikin wannan akwai jarrabawa a cikin wannan akwai bala'i sannan kalmar min rabbikum an karanta min rabbikum azimin da kuma min rabbikum azimun to idan ka karanta min rabbikum azimin sai zama kalmar azim sifa ce ta rabbi min rabbikum kaga rabbu ismun majrurun min, azimin sai ta zama sifatuhu an gane ko amma idan ka karanta min rabbikum azimun sai zama azimun sifa ce ta bala'un ai wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum cikin wannan abu akwai babban bala'i babbar jarrabawa daga wajen ubangijin kuma na jarrabawa ma ba kaɗan ba ƙarama bace ba ko shaka babu ba karamar jarrabawa bace ba a ce a yanka ɗanka kana gani ai bala'i ya kai bala'i wani uban da ka yanka ɗansa yana gani wanda ka fara yanka shi yanzu kwanakin baya lokacin da matsalar kidnapping take kamari wata uwa fa a gabanta yan kidnapping bayan sun yi kidnapping ɗinta suka ɗauki ɗan jaririnta suka ba karansu kan ya gama cin karanta eh, kan ya gama cin jaririn ita ma ta mutu saboda wannan shine asali na ɗabi'ar iyaye da ka taɓa musu ɗansu gwanda ka taɓa su da ka kashe su da ka kashe ɗansu gwanda ka kashe su to shi yasa Allah ya kira jarabawa da jarabawa ce babba ubangiji ya ce wa iz farakana bikum al-bahara وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله يقول وإذ كما كتنا يا يندا فرقنا بكم البحر مكا آغتي كدكو فأنجيناكم مكا طيرة دكو وأغرقنا آل فرعون مكا دلمير دا فرعون دا جماعة وأنتم تنظرون كوكم كنا كلو to nan ma wata ni'imar ce mai zaman kanta Allah ya musu shine lokacin da abu yaki ci yaki cinyewa a ƙasar Misra Fir'auna ya yi ta yanka yara amma dai a ƙarshe abin da ya faru ya faru annabi Musa ya bayyana a ƙarshe dole ta sa Fir'auna ya haƙura ya daina yanka yara domin annabi Musa ɗan lele ne a gidan Fir'auna ya tashi matar Fir'auna tana son sa Allah ya jarabci matar Fir'auna da son annabi Musa lokacin da aka tsanto annabi Musa aka kawo shi gidan Fir'auna matar Fir'auna tana ganin sa sai ta ji sansa ya shiga ranta shine Allah yake wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa musu soyayyarka duk wanda ya ganka sai ya kaunace ka ya zama kana da wata ɗabi'a ta musamman ba wani uba da zai kalle ka kana yaro ya maka kallo ɗaya ya kyale ka to da ka fir'auna lokacin da matarsa ta ga annabi Musa sai ta ji tana sansa take su ƴan zagin masu zuwa su yanka yaran sai ta ba su umarni ta ce kar ku yanka wannan yaran ta ce ranka ya daɗe wannan yaran a ban mun shi ni alfarma ta ce ina sansa qurratu ainin li farin ciki na ne da farin cikin ka la taqtuluhu ku kuma kar ku kashe shi asa an yanfa ana aunat taqibahu walada wannan yaron zai mana amfani kai ma za mu rike shi ya zama da sai Allah ya ce wahum la yashkuruna ba su san me muka shirya musu ba kuwa to a ƙarshe annabi Musa ya tashi gidan Fir'auna kuma Fir'auna ya masa gata ya sangarta shi a zuwan bai san wani ɗa bane ɗan wace kabila ce kawai dai shi ya raine shi to Fir'auna da ya girma shi kwa ya san asalinsa domin a ƙarshe dai Allah ya mai da shi wajen mahaifiyarsa waradadna ka ila ummika kai ta qarra ainaha ainuha wala tahzan wali ta'lama anna wa'adallahi haqqun walakinna aktharan nasi la alamu. Allah ya ce muka maido da kai hannun mahaifiyarka to mahaifiyarsa ko banu ya ce da aka yi tashi a wajenta ta raine shi ta shayar da shi ya sha ta ya girma to a ƙarshe kishin abin da ake wa banu Isra'ilawa sai ya kama annabi Musa suna ganin shi ɗan gida ne a wajen Fir'auna yana faɗa a ji Fir'auna yana son sa da haka sai suka zo suka kawo masa kuka suka ce ya Musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Musa tun ba a haife ka ba mutumin ne yake gallaza mana yanzu gashi har bayan girman ka ya ci gaba da gallaza mana to sai annabi Musa ya rarrashe su asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malu to daga nan ne annabi Musa sai ya fara sawa fir'auna baki a cikin mulkin sa ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza shi kuma fir'auna a ƙarshe sai yake ganin a yanzu musa har ka kai ka fare min shishigi da katsalandan a cikin mulki dai abin da ya faru ya faru babu lokaci kamar yadda ƙur'ani ya labarta mana wata rana fada ya kaure tsakanin ɗan ƙabilar fir'auna da banu isra'ili ɗan ƙabilar annabi musa sai shi ɗan ƙabilar banu isra'ila ɗin sai ya naushi shi baƙin ɗin ɗan ƙabilar fir'auna sai ya kashe shi an gane ko sai aka wayi gari a cikin ƙasar misra gagawa amma ba a san waye ya kashe ta ba to kuma asalin yadda kisan ya kasance annabi musa ne ya zo rabon faɗa ya kisan an gane ko ana cikin faɗa ne mutum biyu sai annabi musa ya zo wucewa to kuma mutane biyun ɗaya banu isra'ila ne ɗaya kuma baƙi ne shi banu isra'ilan sai ya nemi annabi musa da ya taimake shi don ya san ɗan ƙabilarsa ne to shi kuma annabi Musa ya san su waɗannan kibdawa azzalumai ne suna cuta waɗancan to shine annabi Musa ya je garin duka sai tun kwaɗe wancan ya naushe shi dan ya dakatar da shi daga cin zalun wannan to wannan naushin da annabi Musa ya masa sai ya zama sanadin ajalinsa sai ya mutu to shine a ƙarshe labari ya je gidan Fir'auna cewa Musa fa ya kashe ɗaya daga cikin kibdawa yana mai taimakawa ɗaya daga cikin banu Isra'ilawa to shine aka ba da umarnin cewa a kamo shi cikin dare aka yi mitin to cikin waɗanda suka ba da shayi a wajen mitin ɗin akwai ɗan ƙabilar banu isra'il ƙabilar annabi musa kenan a matsayin boyi-boyi a gidan fir'auna irin manya suna mitin ɗin nan shi kuma yana zuba musu shayi to sai sata ji ya ji cikin abin da ake tattaunawa a mitin ɗin shine za a kashe annabi musa da gari ya waye da sassafe a je a kamo shi fir'auna ya ba da umarni to shi kuma cikin daren gari bai waye ba ya saɗa ɗa ya bar gidan fir'auna ya ta wajen annabi musa wajen a rajulun min aksal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين annabi Musa ya bar ƙasar Misra ba da shiri ba saboda an kawo masa labari cewa Fir'auna ya yi mitin cikin dare cewa da sassafa a zo a kama shi kuma a kashe shi wannan fitar da annabi Musa ya daga ƙasar Misra ta zama masa alkhairi domin a fitan ne ya je ya yi hijira ya je madiyana falamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani har a ƙarshe duk abin da ya faru annabi Musa ya yi aure ya je tadda yara biyu mata ya taimaka musu ya ɗeba musu ruwa babansu ya ce su kirawo shi suka kirawo shi ya tambaye shi kai bako ne daga ina kake ya bashi labari wa qassa alaihi alqasas qala la takhab najauta min alqawmi adh yake kwantar da hankalinka in Allah da Allah ya tsiratar da kai daga azzalimai to sai ce ina son in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu amma da sharaɗin za ka yi min noma na shekara takwas in kwa za ka yi min na shekara goma ma haka nake so to annabi Musa ya zauna ya yi aure ya yi noma na shekara goma a matsayin sadaki to bayan ya gama noma yanzu ya ɗauko matarsa zai dawo gida ya gama gudun hijira to a wannan tafiyar ta ya dawo gida ne akan hanya sai ya yi makuwa a cikin daji gashi ana tsakiyar sanyi gashi cikin daji ba gida gaba ba gida baya kuma hanya ta ɓace musu to sai cikin dare sai ya hango wani haske kamar garwashin wuta sai ce da matarsa zauna a nan zan je wajen wutaccen ko dai in tadda mutane a wajen su nuna mana hanya ko kuma in wuta ce kawai aka kunna ba kowa zan ɗebo garwashi in zo ki ji ɗumi to ashe Allah ne yake so ya kira shi shi kaɗai ya taho wajen shi ne dutsen eh, eh, eh, wadi duwa duru sinin to da aka falamma ataha nudiya ya musa yana zuwa wajen hasken sai aka kwala masa kira aka ce kai musa musa ya tsorata ya kidime sai aka kwantar masa da hankali inni ana rabbuka fakhla'ana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami'i lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri to a karshe can sai aka ce da shi izhab ila fir'auna innahu daga yanzu an bawa annabi Musa karfin gwiwa ne ya dawo ya kalubalanci Fir'auna da yana kalubalantarsa da tsoro tsoro yanzu zai dawo da karfi karfi saboda yanzu ya zama annabi kuma Allah ya turo shi to anan annabi Musa ya ta kwarara addu'o'i qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri sai Allah kuma ya amsa to da haka annabi Musa ya dawo Misra ya zo ya tadda dan uwansa Haruna ya ce masa to Allah ya zaɓe ni annabi kuma kai ne mataimaki kuma abin da ce da mu shine mu tafi mu je mu yi wa Fir'auna wa'azi izhaba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to daga nan ne sai aka buɗe sabon feji a ƙasar misra na takun saƙa tsakanin annabi musa da fir'auna annabi Musa ya faɗa Fir'auna ya faɗa annabi Musa ya faɗa Fir'auna ya faɗa har a ƙarshe Fir'auna ce za a yi ƙure Musa matsafi ne za mu gayyato masa da matsafan da za su ƙure mana shi to a ƙarshe ya gayyato matsafa aka zo aka yi ƙure annabi Musa ya ci galaba akan matsafa matsafa ƙarshe suka faɗi suka yi sujada suka miƙa wuya ga annabi Musa fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun to daga nan ne an ƙure Fir'auna daga nan sai ce to sai ya ga bayan annabi musa zai masa kisan kwaf ɗaya a wannan lokacin ne a dare ɗaya fir'auna ya shirya ya ce yau daren za a yi daren ƙarshe za a yi faɗan ƙarshe tsakanin ni da musa to shine sai ya shirya akan cewa zai dirkaci annabi Musa da daddare labari ya zo annabi Musa cikin dare cewa fa ga abin da Fir'auna ya shirya a daren nan in kuka kwanta ba za ku tashi ba da haka annabi Musa take ya sanar da mutanensa to ku mu shirya mu fita mu baggarin nan suka shirya suka fita saboda ɗimuwa ma sai suka kama hanyar da ba mai bullewa ba hanyar teku to shi kuma fir'auna ya biyo su a baya yana ta bin su yana ta bin su har sai da aka je ga teku baya fir'auna gaba kura baya siyaki ba yadda za a yi auƙira to shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa kawai ka fita ka kama hanya an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsan la takhafu darkan wala takhsha to ana cikin tafiya ne lokacin da aka zo gab da teku falamma tara aljam'ani ga mutanen annabi Musa ga mutanen Fir'auna suna kallo juna amma kuma hanya ta ƙure teku ce gaba qala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutanen annabi Musa suka ce Musa yau kashin mu ya bushe yau mun kare yau Fir'auna zai cin mana qala kalla sai annabi Musa ce a'a ba za a cin muku ba inna ma iya rabbi hadin. ubangiji na yana tare da ni shi yace in biyo da wannan hanyar da ku ba ku zai biyo da mu hanyar da ya san za a cin mana ba ko da akwai rintsi sai ya fitar da mu to shine anan Allah madaukakin sarki yace da mun shiryawa nayi wa azlafna sammal akhari sai da muka bari wa'ancan sun matso sun matso sun matso fir'auna yana ta cika baki yana inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hazirun daman waɗannan mutanen na Musa sun gallabe mu ga su ba su taka kara sun karya ba yau za mu maganin su to shine Allah subhanahu wata'ala yake da annabi Musa wa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra sai muka ce da annabi Musa dauki sandanka ka daki teku da ita sai ya dauki sandar sai ya daki tekun da ita ubangiji yake fan falaka sai teku ta tsage biyu fakana kullu firqin ka tsaudil azim kowane tsagi sai ya zama kamar timeman dutse Mana ruwan ya ja ya tandare kamar dutse hanya ta fita a tsakani sai Allah ya ce da annabi Musa kai da mutanen ka ku shiga ku tafi shine fadrib lahum tariqan fil bahr yabatan teku ya bushe ya sandare Musa da mutanensa suka hau suka taka to wata hikimar Allah lokacin da annabi Musa na ƙarshen mutanensa ya fita daga teku a lokacin shi kuma fir'auna na ƙarshen mutanensa ya shigo teku sai suka ɗauka yadda teku ta sandare wa musa ya wuce su ma za ta sandare musu aka basu su sai da suka shigo tsakiya sannan sai allah ya ce da teku koma yadda kake sai teku ya koma yadda yake take sai fir'auna da mutanensa a teku fa ake ba magana a kududdufi ba fa ba magana a rafi ba teku fa galibi mutanen arewa ba su san teku ba sai wanda ya je Legas ya san mece ce teku teku fa ikon Allah ce teku idan ka hau teku gani kake duk duniya ruwa ce gani za ka yi sama da ƙasa ta haɗe ruwa ne wanda ba magana iyo a cikinsa ya fi ƙarfin iyon mutum to da ka Allah maɗaukin sarki ce sai muka ce teku ta koma ta haɗe sai teku ta koma ta haɗe duk waɗanda suke tare da fir'auna sai da suka nutse Allah ya gama da su hadisi ya tabbata yin sahih muslim a wannan lokaci fir'auna ya yunkuri ya kalma shahada shine Allah ya faɗa cikin suratu yunus hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il lokacin da ruwan ya fara shan sa ashe shegen ƙarya ne ashe ya san da gaske shi ba Allah bane irin abin da yake faruwa yau da yan faira ne mutum ya ta cewa shi Allah ne da ka kama shege ka kai shi police station an tsutsula ma bulala sai kuma ya kama wayyo Allah shi ya san ƙarya ne shi idan ka fir'auna da ya ji ruwa ya fara shiga sa sai ya saranda ya ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allahn da banu Isra'ilawa suka yarda da shi wa ana minal muslimina ni ma na musulunta yau mala'ika jibril a hadisin muslim yake gaya wa manzo Allah domin shine commander operation din duk wata al'umma da aka taɓa halakarwa a duniya mala'ika jibril shi ya jagoranci a halakar da ita ko fir'auna shi ya taso mutanensa gaba ya yi musu kofar rago shi ya ba wa ruwa umarni da umarnin Allah ruwa ya kafe kuma shi ya ba wa ruwa umarni da umarnin Allah ruwa ya dawo to manzo Allah baya nan a lokacin ba a haife shi ba to amma wata rana jibril suna hira sai yake shi labari yake kash ina ma kana nan da ka ga yadda ne operation din halakar da fir'auna yace ai abin ni kaina ya burge ni yace na san Allah gafuru rahimu ne amma na san Auna shege ne ya daɗe yana cutar mutane Allah a rahamarsa da jin kansa duk yadda fir'auna ya na kashe 'ya'yan mutane a sakan ɗaya Allah zai iya cewa na yafi maka amma mala'ika jibril ya ce ni kuma wallahi ba haka na so ba shi yasa lokacin da yake kokarin kalmar shahada tuni na danna hannu cikin teku na ɗebo taɓo na danna a bakin shege tabbas ya tabbata mala'ika jibril ya danna masa taɓo a bakinsa kuma tabbas ya tabbata da nassin ya yayi cikakkiyar kalmar shahada kuma tabbas ya tabbata Allah bai karɓa ba shi yasa Allah yace al'ana wa qad asaita qablu wa kunta al mufsidin sai yanzu mun yi ta cewa ka yadda kaki sai yanzu da kaga uwar bari to daga nan ne ka'ida ta tabbata har Allah ya nade kasa duk mutumin da bai tuba ba sai da mala'ikan mutuwa ya bayyana in ya tuba Allah baya karba wa laysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladhina yamutuna hum kuffar manzo Allah yace inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karbar tubar bawa amma matakar bai yadda ya kai gargara ba gargara shine mala'ikan mutuwa ya bayyana ka fara ganinsa bakinka ya fara tarkewa haƙori baya buɗuwa sannan ka ce za ka yi kalmar shahada in ka kai wannan lokacin Allah baya sauraron ka domin dama ta ƙure Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa wannan duk abin da na gaya mana da ma waninsa mai faɗi shi fa Allah ya takaice ya tsuke a cikin wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun duk an yi wannan annabi Musa da mutanensa suna gefen teku suna kallo domin bayan annabi Musa da mutanensa sun ƙetare to kuma sai suka juyo suna kallo a gaban idonsu aka yi fir'auna haka to wata hikimar Allah malaman tafsiri suka ce bayan an dilmiyar da fir'auna an kashe shi teku ta koma tana harkarta ba kowa to ba ka rasa sauran mata da yara ƙanana da tsofaffi a ƙasar misra wanda su duk sun yadda fir'auna Allah ne to wata hikima ta Allah in aka bar abin ya tafi haka to abin da zai faru a gari shine fir'auna Allah ne ya gaji da zaman duniya ne kawai sai ya ɓace to kaga aƙidar bautar fir'auna bata mutu ba za a ci gaba to wata hikimar Allah sai ya sa teku fir'auna kaɗai ta yi amai ta fito da shi amma duk sauran bata fito da su ba amma teku sai ta yi amai sai ta fito da fir'auna da kayansa da komai bai canja ba komai bai canja ba da ka duk mutanen ƙasar Misira, sai da suka ga teku ta yi aman gawo fir'auna a gefen garin su sun ganshi. suka tabbatar shi ne sai Allah yake ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu kyale ka da kai da gangar jikinka dan ka zama izina ga yan baya tun daga nan ba a sake wani sarkin Misira da ya da'awar shi Allah bane tun daga nan aka kashe aƙidar aka yanka ta aka tara ka to da haka wannan shine karshen tarihin fir'auna a takaicen takaicewa kamar yadda nan aya ta yi tsokaci faɗaɗa bayanin zai zo a nan gaba a cikin suratu tsaha a cikin suratu suratul a'rab a wani yanki na a cikin suratul qasas duk Allah zai yi shimfiɗa dalla dalla dangane da wannan amma nan tsokaci ake yi domin nan ba kissar ake so a bayar ba kawai gaya wa 'ya'yan yahudawan farko cewa ga abin da iyayenku suka gamu da shi na ƙalubalen rayuwa muka yi musu gata ba don wannan gatan ba ku yau da ba a haife ku ba kamar yanzu ne kai ba kano ne za a baka tarihin samuwarka a yau dole sai an gaya maka gudunmawar da gwamnati ta yi na daƙile ta'addancin mai tatsi ne domin da a ce gwamnati ba ta yi namijin ƙoƙari ta dakatar da ta'addancin mai tatsi ne ba da yau ba ba kano inda ya mai tatsina ya gama da kanawa kaf to haka nan in za a baka tarihin zaman lafiyar najeriya dole ne a yaba wa gwamnatin gawan na yakin bayafara da ta yi na gamawa da ta'addancin ojuku domin ba don wannan namijin kokarin da eh, sojojinmu suka yi a wancan lokacin ba karkashin jagorancin gawan da yau najeriya ba a haka take ba kila yau najeriya da sai dai labari to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ya tsokaci a nan dangane da fir'auna amma ba wai kissar ake so a kawo ta dalla dalla ba na dai dan yalwata mana ne saboda kila mu gano waɗansu abubuwa kuma mu samu bakin zare ta yadda kila idan mun je can abubuwan za su zo mana da sauki dole za mu ja nan mu tsaya kuma kamar yadda muka faɗa yau ita ce ranar da za mu rufe karatu insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan tafsiri za a ci gaba da gabatar da shi duk ranar Lahadi bayan sallah kuma a wannan masallacin da za mu tsora daga inda muka tsaya dinnan insha Allah da ta kawai hutu ne kila na 'yan satattaki za a dawo kuma a ci gaba abinda muka yi na daidai Allah madaukin sarki ya hada mu alada abinda muka yi kuma na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana Allah Maɗaukin sarki ka sa wannan ibada da muke yi ta azumi ta zama karɓaɓɓiya ubangiji ka sa muna daga cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata mai albarka iyayenmu da dukkanin magabatanmu musulmi Allah Maɗaukin sarki ka ji kansu da rahama marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma muke da rayuwar Allah ka daɗa alkinta mana ita kuma ka sa mu ci gaba da gudanar da ita cikin abin da kake so ka yarda da shi ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabanninmu musamman sababbi da aka zaba a dukkanin matakai Allah madaukakin sarki kai riko da hannunsu Allah ka sa su zamo alkhairi ga al'ummarsu Allah ka ba su damar sauke nauyin da ka dora musu Allah madaukakin sarki ka haɗa mu da su cikin abin da kake so ka yarda da shi Allah madaukakin sarki waɗanda suke yi wa wannan ƙasa ta mu zagon ƙasa ubangiji in suna da rabon shiriwa Allah ka shirya mana da su idan ba su da rabon shiriwa ya ubangiji kai mana maganin su Allah duk wanda yake so ya ga tashin hankali da tarwatsewar al'amura a wannan ƙasa ta mu Najeriya gabashinta da yammacinta kudancinta da arewacinta Allah kai mana maganin sa dan cikin kasar ko dan wajen kasar jami'an tsaron mu Allah ka daɗa taimaka musu Allah ka daɗa riko da hannun su Allah ka daɗa tallafa musu Allah ka sa abubuwan da suke yi ya zama sadaka jariya a gare su ya yi uwa wannan tafsiri da aka gudanar akwai tallafi da gudunmawa ta mutane da yawa musamman wajen yaɗa shi ba wai mu kaɗai da muke zama a kan teburi wajen karantarwa ko wajen yin tafsirin badani da mai jan baki a'a musamman waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa shi a kafafen sadarwa gidajen talabijin da gidajen rediyoyi da kuɗaɗen aljihunsu ba za mu manta da su ba wajen yi musu addu'o'i na alkhairi da farko kama daga shi alaramma da ya ja baki malam usman abubakar malam abba kenan dan kasuwa ne amma na ce masa zai ja baki ya ce ya yadda zai rinka baro kasuwarsa ya taho shi yasa za ku ga wani lokaci sai na jira shi saboda ni na san nauyin da na ɗora masa sai ya taso daga kasuwarsa ya zo wani lokaci mun idar da sallar la'asar ya yi tasa sannan kuma mu zo mu ɗora karatu Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi masu kula da wutar masallaci kama daga ladanan masallaci Allah ya saka wa kowa da alkhairi kama daga masu ɗauka wanda suke gabana 'yan social media malam mudan alaba da lada malam abba mutanen abu yasir duk Allah ya saka wa kowa da alkhairi da wanda idan malam mudan ya ɗauka yake kaiwa shi kuma ya yada malam abairu shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai mutanen da suka ɗauki nauyin sawa a gidajen talabijin har da gidajen rediyo mutum na farko wani rabul abdullahi mahmud gaya Dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar gaya da ajingi wanda shi ya ɗauki nauyin sawa a gidan tambari tv wanda ana sa shi a satellite wannan karatun namu to muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya zame masa sadaka jariya Allah ya ci gaba da bashi dama wadda zai ci gaba da hidimtawa al'umma da addini mutum na biyu shine Dr. Ibrahim MD Gerawa Allah madaukin sarki ya ƙara masa lafiya Allah madaukin sarki ya ƙara wa mahaifinsa lafiya mahaifiyarsa da ya rasa a shekarun baya Allah ya jaddada mata rahama arzikinsa Allah ya ƙara masa albarka zuriyarsa Allah ya ƙara mata albarka wanda su suka ɗauka nauyin sawa a aminci rediyo wanda kuma daman da yawa karatuttukanmu da ma na malaman sunna za ka samu shi wannan bawan Allah shi yake ɗaukan nauyin sa su Allah ya saka masa da alkhairi akwai Dr. Muntari Aliyu Anda Andu a jihar Bauchi wanda waɗanda suke jihar Bauchi suna jin wannan tafsirin a FM Azare to shi wannan Dr. Muntari Aliyu Andu shi ya ɗauki nauyin sawa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi Allah ya sa dukiya ta zama sanadin tsira a gobe kiyama sannan akwai wani ɗan kasuwa wanda shi ban san shi ba a ido amma ɗan uwansa ya ta mun waya an ce shi ma ya ta nema na a waya Allah bai yi ba saboda hidindiminsa sai ya ba wani ƙanin salamba ta to ƙanin ya ta yin ya ta yin wayar har dai Allah ya sa muka haɗu to jiya ma cikin hikimar ubangiji sai ƙanin ya sake kira na sai ce mun ai wannan yayin nasa ne ya ji labari yana bibiyar karatu ya ji cewa za mu rufe sai na ce kash faduwa ku ta zo daidai da zama na so daman in san wani ne shi saboda in faɗe shi a ranar rufewa don mu masa addu'a shi kuma shi ya ɗauki nauyin sawa a nasara rediyo za ku ji ana sawa a nasara rediyo an ce mun sunansa alhaji mudassir ahmad shine mai mudassir investment to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya ƙara arziki mai albarka Allah ya sa dukiya ta zamo sanadin tsira duniya da lahira to sannan akwai Abu Yasir Institute Abu Yasir TV wanda ga kyamarar su ga kuma wakilinsu tun ranar da za a fara shi mai Abu Yasir din yana zaune a America ne yanzu amma ya kira ni a waya ya ce malam na yi shirin zan ɗauki nauyin tafsiri goma a kano kuma naka yana daga ciki ka bani shawarar wasu daga cikin malamai da ya kamata a ɗauna su da na bashi shawara su ne suka fara zuwa ranar farko suka same ni suka zo suka ga wajen kuma tunda aka fara gashi da wakilinsu muke gudanarwa shi wannan mai abu yasir wato al'amarinsa zai baku mamaki kwarai da gaske in kuna bibiyar youtube mutum ne mai kishi sosai kishi sosai ya buɗe gidajen talabijin ba don ya samu kuɗi ba kawai don ya ƙalubalanci abubuwa na ɓata tarbiyya da ake a ƙasar hausa wasannin kwaikwayo kaɗe-kaɗe raye-raye irin wancan lalatattu goma don ba wani zafafa lalatattu goma ba wai zafafa goma ba a mai da 'ya'yan mutane maza su zama mata 'yan daudu ana koyawa ɗa namiji ɗabi'ar matantaka dan a lalata masa zuciya a kashe masa tarbiya ba tare da ya sani ba to gaskiya wannan bawan Allah samuwar irin su masu manufa da hangen nesa da damuwa da damuwar al'umma ba karamin alkhairi ba ne a cikin al'umma idan kana bibiyar abubuwan da suke faruwa na al'umma kana ganin abubuwa na takaici wanda wani lokaci zaka ji kamar ka mutu ko kamar zuciyarka ta fashe to amma idan ka kalli masu irin manufa a cikin al'ummar ɗaiɗaiku to sai rinka sa maka kyakkyawan fata in dai za a rinka samun ɗaya can ɗaya can ɗaya can to in Allah ya yarda wannan alama ce ta cewa Allah ba zai bari al'umma ta gama lalacewa ba duk yadda makiya suka sa ta a gaba da duk yadda harin da ake kawo mata ta ko'ina domin ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka li yuhlikal bi zulmin wa ahliha muslihun ubangiji baya yin tofin alatsi ne ya halakar da al'umma in dai akwai yan a a cikin ta mun kankanta su to muna fatan Abu Yasir institute da duk abin da suka sa a gaba na ayyukan alkhairi makamantan wannan Allah ya ida nufinsu Allah ya tallafa musu Allah ya kawo musu agaji ta inda ba su zato ba su tsammani ina mawadata masu alkhairi ina mawadata masu dukiya wanda suke neman ya za su yi da dukiyarsu wajen ayyukan alkhairi irin waɗannan gidajen tv ya kamata a rinka nema ana tallafa musu a lokacin da arnan duniya suke zuwa ba fisin kwabo su kafa mana tashoshi su musu bajet na shekara ɗari su ɗauki ma'aikata da komai da kuɗi masu nauyi don su lalata mu To a irin wannan lokaci ya kamata a ce mai taro mai sisi na mawadatan cikin musu ma su sanya tunani wajen ire-iren waɗannan ayyuka don ƙwato al'umma saboda yanzu zamani ne na yaƙin kafafen sadarwa yaƙi na tunani yaƙi na abin nan na yaɗa labarai duk wanda ya fika kafar sadarwa to ya fika karfin yaki domin zai yada abubuwan da cikin kankanin lokaci za su shiga inda ba ka tsammani kuma musamman a al'ummar hausa fulani ta arewacin najeriya mu al'umma ce ta ji tuntuni turawan yamma suka gane in dai da ji za su gama da mu shi yasa za ka ga kowa daga cikinsu zai buɗe tasha da sunan hausa voice of america ta america bbc ta ingila Dutch Bele ta Germany, Faransa Faransa, kaza ta kaza, hatta ma maguzawanca ne yanzu suna da tashoshin mai Hausa. Saboda shi Bahaushe ku ne yanzu a birni kuke ganin ba a je, amma iyayenmu a ƙauyuka su wannan kafafen sadarwar da su ake a ƙasa, su ake saita tunaninsu da su, su ake nuna musu abin da ake so, wani yadda ya yadda da labaran BBC bai yadda da kulhuwallahu ahadu ba. in bbc ta faɗa shi a wajensa magana ta ƙare to tuntuni aka riga aka ci mu da yaƙi wanda shi bature ba haka yake ba shi bature ji baya isassa shi sai yayi ne sai ya karanta amma shi ba haushe ba ruwansa da karatu shi kawai ya ji da aka tuntuni an riga an karance mu an gane halayyar mu shi yasa aka daɗe da yaƙan mu da wannan da aka mu yi ƙoƙari mu samar da ire-iren waɗannan kuma mu zama wakilai da jakadun alkhairi matasa 'yan social media ku rinka yada alkhairi kada ku rinka yada sharri kuna ji kuna gani duk abin da ka yada rana ɗaya za ka faɗi ka mutu kuma wannan abin da ka aje a social media shi zai dawo a ta ɗauka ana yadawa yanzu a cikin azumin nan in ba ku manta ba wasu daga cikin ku kila wanda suke bibiyar karatunmu musamman karatun tafsiri na asabar da lahadi a gwammaja masallacin iya sunna akwai wata rana da wani bawan Allah ya kawo mana ziyara daga Ghana har yi mana karatun Qur'ani to a cikin azumin nan ya rasu Alarma Abdullahi Ghana kun ga karatuttukansa su aka dawo da su a social media yaro matashi ne ba wani babba bane mai shekaru su aka dawo da su ake a yadawa to dan comedy nawa ka sani ya mutu aka dawo da din sa, fitsararre nawa ya mutu aka dawo da fitsararsa wa inna mal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a haka larabawa suka ce dolen dole ne ko kana so ko baka so yadda ake labarin wasu yau bayan ba sa nan da kai wata ran haka za a yi labarin ka da wasu kai ma baka nan ya rage ka zaɓa wa kanka topic ɗin ka in ka mutu kana so a nuno ka kana rawa kana fitsara kana so a nuno ka kana dure duran kashar kana rashin mutunci da rashin kunya ko ko kana so a nuno ka kana karatun qur'ani ko kana yada alkhairi to ka rubuta ka aje dole sai an yi wannan dole sai an yi wannan da ka mu kokari wa kanmu da kanmu tanadi kafin rayuwar mu ta kare wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta shirya wa kanta abin da za a tambaye ta gobe kuma abin da za a tuna ta da shi gobe Allah ka sa a tuna mu da alkhairi da ka dai wannan Shi ne zai zama kamar jawabai na rufewa ga wannan tafsiri namu wanda muka yi a wannan shekara a wannan masallaci namu na masjidul qur'an wanda yake unguwar bacirawa fatan mu Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah kuma kamar yadda bahaushe ya faɗa wani hanin ga Allah baiwa ne mun ɗauki wannan tafsiri ya zamo a haka a matsayin wani hanin ga Allah baiwa ne kamar yadda da yawa daga cikin 'yan uwa sun gani a social media tun gabanin a fara tafsiri an yi fostin kungiyarmu mai albarka ta ƙasa kungiyar jama'atu izalatin bid'a wai kamashi sunna bangaren da'awa da gudanarwa da wa'azuzzuka an fitar da sakula da list yadda aka saba fitarwa na tafsiri duk shekara wanda duk ya duba zai ga list ɗin lamba ta arba'in sunana ne kuma akan zan yi tafsiri ne a jihar sokoto sakamakon malamin mu profesa mansur ibrahim allah ya kara masa lafiya ya nema cewa lallai yana so in je sokoton yi tafsiri kuma a wani sabon masallaci fil ni zan buɗe tafsiri a cikinsa to amma wa mata ne illa an sha Allah mutanen lagos inda muka gudanar da tafsiri shekara biyu ba su so ba saboda a ka'ida ban cika shekara uku ba sai mutum ya yi shekara uku ake canja sabon posting amma dai shekara uku bata cika ba saboda wannan babban malami mai girma mai daraja ya nema dole uwar kungiya ta karba cewa mutanen Lagos su yi hakuri in koma Sokoto amma bisa ga ka'ida daman koda na je sakwato kamar yadda na faɗa kuma na nema zan yi tafsiri ne kila na sati biyu ko na kwana goma sha biyu ko sha uku in dawo saboda ina da uzurin tafiya sannan kuma waɗansu abubuwa dai da dalilai da suka taso wanda dole dai tafiyar na ce abin da ya dace shine in haƙura da ita kawai to wannan haƙura da tafiyar shi ya bayu zuwa ga wannan tafsirin da aka yi to kaga ya zama wani hanin ga Allah baiwa ila ba don wannan dalilan ba da ban yi wannan tafsirin ba ko shakka babu ma da ban yi ba wanda rabona da yin tafsir azumi ma a garin Kano shekara kusan goma sha uku kenan shekara sha uku bana tafiye a Kano banda shekarar da aka yi corona ita ce kawai na tsallake ita ko kowa yana gida abona da in ja sallar tarawihi ballantana ta hajjudi adadin waɗannan shekarar amma Allah cikin hikimarsa wannan shekarar gashi har ina dan taba tarawihi a nan kuma gashi ina tafsiri kaga dai wani hanin ga Allah baiwa to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ka karba mana Allah ya sa wannan ya zamo wani abu da zamu alfahari da shi a gobe alkiyama to da ka dai yan uwa wannan shine jawabi na kammalawa ga wannan tafsiri kuma kamar yadda na faɗa insha Allah bayan sallah za mu ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a wannan majalisi mai albarka Allah madaukakin sarki ka sanya dukkanin abin da muka yi na alkhairi cikin wannan wata ya zama karɓaɓɓe kurakuran mu Allah ya yafe mana abin da na sa a gaba a wannan tafsiri namu ko babban sakon da yake kunshe cikin wannan tafsiri namu shine maganar tarbiyya dukkanin shekara duk wani tafsiri da za a gudanar yana da take uwar ƙungiyarmu mai albarka tana ba mu gabban saƙo wanda dukkanin malami mai tafsiri zai fi mai da hankali wajen jan hankalin mutane a kansa to musamman mu mutanen kano tafsirinmu na wannan shekara babban saƙonmu shine maganar tarbiyya kowa ya sani ko ba ma guje ya shigo garin kano ya san garin kano akwai matsalar tarbiyya amma babbar alamar da za ta nuna maka haka shine ka bi social media Abin da zai baka takaici ya sa ka kuka ya nuna maka mutane suna cikin haɗari ba su sani ba a cikin wannan wata ne albarka za ka samu mutane suna zage-zage da la'ance-la'ance junansu a social media ka kyale duk dalilin da zai sa su yi ba karɓaɓɓe ba ne a wajen Allah domin manzo Allah ya ba mu ka'ida idan kana azumi wa inimru'un sabbahu aw shatamahu falyaqul inni imru'un ko zagin ka aka yi ko takalar ka aka yi da faɗa ka ce kai mai azumi ne abin nufi kar rama amma yau za ka samu mutane wasu suke takala wasu suke ramawa da shi mai takalar da shi mai ramawar kowa kamar ba azumin yake ba to wannan ba komai ne natija ce ta matsalar tarbiyya da muke fama da ita tushen tarbiyya shine gidaje iyaye ku mai da hankali akan tarbiyyar 'ya'yanku iyaye a ƙasar hausa sun yi sakaci tarbiyya ta ƙwace musu kuma babban dalilin da ya sa tarbiyya ta kwace wa iyaye shine rukon kainar kashi da suka yi ga kulawa da ƴaƴayensu wani hujjarsa shi talaka ne don haka ba ruwansa tun da shi talaka ne bai ba dan abinci ba dan ya je abin da ya ga dama kare bani dukan ka bani baka abinci na wallahi wannan ba hujja ba ce talauci ba zai taɓa zame maka hujja a wajen Allah na kasa ki tarbiyyar ɗanka ba domin Allah da mun ya san a cikin bayinsa akwai talakawa akwai mawadata amma sai ba da ka'ida sai ce li yumtik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyumtik mimma ataahu Allah mawadaci yayi tarbiya gwargwadon karfin sa talaka ma yayi gwargwadon nasa ba ka da kuɗi ba hujja bace na ɗanka ba zai yi karatu ba a'a zai yi karatu a makaranta irin ta matsayinka in kuma kana da kuɗi yayi karatu a makaranta irin ta matsayinka ba ka da kuɗi ba hujja bace na ɗanka ya ke? ka bar shi bai ci abinci ba da rana ka sake shi a titi yana gararan ba ila ka bashi kwano ka tura shi titi ya je ya bara kiyar da kansa wannan ba hujja ba ce faɗanta masa gari ciyar da shi abin da ka ci wannan ne ka'ida to matuƙar ka riƙe wannan to ka riƙe linzamin tarbiyyar ɗanka domin duk wanda za ka ba shi abinci to kana da damar ka sa masa doka kuma ya bi sawa'an ɗanka ne ko matarka ce amma duk wanda ka datse ba shi abinci to ba zancen haihuwa ba in akwai abin da ya haihuwa ya fi haihuwa kuma kai masa shi to baka isa ka ba shi doka yanzu ba bahaushe karin magana yake in baki ya ci dole ido ya ji kunya mana in an baka kaci to dole ne a sa maka doka kuma dole ka bi larabawa suka ce man la yamliku qutahu la yamliku qararahu mutumin da bai ciyar da kansa ba bai isa ya ɗaukar wa kansa da kansa doka ba wanda ya ci da shi shi yake sa masa doka ya yi ina faɗar wannan ina nanatawa iyayenmu a da za ka samu dattijo da mata hudu ‘ya'ya saba'in ‘ya'ya arba'in ‘ya'ya talatin amma ba wanda ya fi ƙarfinsa saboda me duk shi yake ci da su duk da garumbinsa suke ci da ka dole ya sa kowa doka kuma dole kowa ya yi amma tun da iyaye suka saki ciyar da ‘ya'yansu suka saki tubatar da su suka saki kai su ilimi su karatu da hujjar talauci ko da hujjar san zuciya ‘ya'yan su musu noma amma idan lokacin amfanin ya yi su turo su binni su su riƙe abincin a gida su kai kasuwa su siyar to tun daga nan tarbiyya ta lalace tafi ƙarfinmu tun daga nan yara ga nan a titi ba wanda zai iya ba su doka su bi ba wanda zai iya tsawatar da su iyayensu ma da suka haife su ba sa gaya musu su ji to tun daga nan muka samu matsala da haka iyaye su ji tsoron Allah su koma su rike tarbiyyar ƴaƴansu ta hanyar ɗaukar nauyinsu Allah ya ba su damar da za su mallake su su juya su to daga nan ne ita kuma hukuma sai ta mallaki iyaye su iyaye su mallaki ƴaƴa shikenan sai can ɗin mulkin al'umma sai ya tafi daidai ma'ana sarkar sai ta kulli da juna hukuma ta ba wa iyaye umarni su kuma sun ba mata da ƴaƴa shikenan kowa sai bi doka da oda amma iyaye sun fanɗare 'ya'ya sun fanɗare to hukuma ba ta da wanda za ta ba wa umarni ya bi to ita kuma hukuma in dai za ta ba da umarni ba za a ba dole za ta yi amfani da mai ƙarfinta don ba za ta bar abubuwa su tafi ka ba to kuma da an fara amfani da ƙarfin iyaye kuma sai su dawo ai ba a tausaya wa ƴaƴansu ba ku kuka fi kamata ku tausaya musu tun a karan farko kai ne za ka yi nasiha gwamna ba nasiha zai ba kwamishinan 'yan sanda ba zai nasiha ba darakta ss ba zai nasiha ba brigade commander ba zai nasiha ba shi sai dai abin da ya kamata alƙali ko an je gabansa sai dai tura gidan ɗan kande ba maganar nasiha magana in dai ta je kotu ta wuce magana ne nasiha nasiha a gida ake yin ta rarrashi a gida ake yi faɗa a gida ake amma doka da oda da an je kotu ko police station su suke aiki wannan yare ake aka sani Allah madaukin sarki ya gyara mana halayyar mu Allah madaukin sarki ya dawo mana da hankalin mu jikin mu Allah madaukin sarki ya iya mana abin da yafi karfin mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر شهر رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين